أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون Yanzu, ku muminai kuna zaton Allah ya ƙyale ku ba tare da wata jarrabawa ba jarrabawa tsari ce daga yadda Allah ya tsara rayuwa za a jarrabe ku har Allah ya bayyana bayansa masu jihadi saboda Allah a cikinku waɗanda ba su riƙe wasu masoya koma bayan Allah ko manzansa ko muminai ba abokan shawara daga kafirai suna son su ba suna ƙaunar su Allah masani ne mai ba da labari dangane da abin da kuke aikatawa babu abin da yake ɓuya a gare shi, kuma